Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa a cikin shirin rayuwarmu a yau. Shirin da yake kawo muku zafafan karatu littattafanmu na Hausa ta inda zai faɗankantar da ku, nishaɗantar da ku, game da wa'azantar da ku masu sauraro. Sunana Umma Aimana. A wannan lokaci da muke ciki muna ɗauke da ƙayataccen littafin nan mai suna Matar Soja wallafar shahararriyar marubuciyar nan Fina wanda yake zuwa muku a wannan channel taku mai suna arewa bulu, suna na umma aimana wanda ni ce zan jan akalar shirin a halin yanzu masu sauraro idan ba ku manta ba a shirin da ya gabata mun tsaya ne a inda muka ce an fara gabatar da zaren cikin tsari inda aka gabatar da sojojin da za a kara mai girma tare da ba da tarihin jarumtarsu har zuwa kan kamal ya miƙe tsaye tare da ƙanewa ya gabatar da shi a matsayin wanda ya yi nasarar gabatar da operation ɗinsu a Sudan cikin nasara kuma suka dawo lafiya bayan sun yi ta fuskantar gwagwarmaya da abokanan gaba. ga shi ya dawo lafiya tare da rundunar da ya kuma wakilta a karo na biyu. Mai gabatarwa ya kara da cewa, And today he is blessed with three children at the same time. Chief of Army Staff da shi ya miƙe ya nufi wurin da kama yake ya ba da umarnin a kawo rank shi sa a fara yi wa hangin. A nan ne muka tsaya. yanzu za mu ɗora. Ba abin da Husna take sai ƙoƙarin share hawaye, tana kallon irin jarumtar mijinta da ake faɗa, wadda bata san yana da ita ba. Aka bata umarnin fitowa ta hanga mai ita ma. A hankali cikin nutsuwa take takawa zuwa gaban ɗakin taron. Duk jama'ar da ke wurin sun san kamar ya gama dacewa da komai nashi, ta burge su, sai 'yan baƙin ciki kawai ke kushewa, musamman 'yan matan da ke wurin. Ita ta tsaya a gefen shi ɗaya, sai da Chief of Army Staff ya manna mai suka sara wa juna, ya matsa gefe, ita ma ta ɗauka ta makala mishi star ɗin shi. A hankali yake raɗa mata, ki yi kesin ɗina, ba tare da ta tsaya tunani ba, tana gamawa ta rungume shi ta nanna bakinta, ta ba shi lafiyayyen kis Gaba ɗaya ɗakin taron ya ɗauki tafi, domin sun burge mutane sosai a wurin. Aka kawo bebus suka yi ta hotuna har da uban ya ba ta wani envelope tare da ki na mota kyautar 'yan uku ce wannan. kafin su koma wurin zaman su cike da farin ciki. Zainab da kanta yau ta yi ta alfahari da yayan nata. A yau wayarta ta bawa sojan ita kanta Zainab. Zainab da kanta yau ta yi farin ciki da yayan nata. A yau wayarta ta bawa sojan da ya kawo su domin ya yi mata bibiyan komai ta ajiye tarihi. Sai da taron ya watse suka fara shirin komawa Zaria saboda wani taron walimar sunan na jiran su suna komawa cike da gifts. Su Sun koma cike da gift na Babies da suka samu ga kyautar motar ta A gaskiya ba ta san ma irin farin cikin da za ta nuna ba, domin wani farin cikin ya fi ƙarfin kwatance. Sun sami gidan baya cika dab da jama'a har da maganiyar soɗi. An ƙayata ko'ina, Samir ya yi ƙoƙari sosai wurin ganin komai ya ƙayatu yadda ya kamata. An zuba kanofis har guda uku, da yake harabar gidan na da girma sosai, ga su antikari ma sai kaiwa da kawowa suke. Abu nasu maganin a akwaɓe su, inna Rabi kuwa ta koma gidanta ta ce ba za a yi taron suna da ita ba, ta bar su Goggo Rabi. Ƙarfe biyu baƙi suka fara isowa daga ko'ina har ma da matan abokanan shi da wasu ma ba ta taɓa ganin su ba. Zainab ce ta zage wajen taron baƙi. Fatima na jigilar kula da gefen abinci. Abin da ya ba a cewa komai suka Kamal kuwa. Zuga guda ta abokanan shi da kuma abokanan aikinsu suka iso domin taya shi murnar samun ƙarin girma da kuma ƙaruwar da ya samu ta ‘ya'ya uku. Gefe guda aka ware musu, Fatima na ganin sadik ɗinta ta koma gefe suka kame gefe guda suna su irin ta masoya. Cikin gidan ya nufa domin ya matsu bai ɗora idanuwan shi akan matar tashi ba. Don ɗazu ba ƙaramin kai zuciya ya yi nesa ba lokacin da ta yi kisan ɗin shi. Da murja ya fara cin karo ta fara gaishe shi, sannu da isowa yaya. ya ce yauwa ta taya shi murna da kuma fatan alheri. Ya nufi gefen shi tare da cewa ki turo min husna yanzu. Ta ce to yaya ta samu ana shirya ta don wata mai kwalliya attikari ma ta ɗauko ta fara tsantsara mata makeup ba sauƙi. Ta fito cikin wata da tsakiyar shadda blue riga da skirt eight pieces gashi an ɗaura mata gwaggwaro da ɗan kwarinta ta sanya baƙin takalmi ga fas ɗinta kana ganin shaddar ka san kuɗi sun yi kuka a wurin. Ta ce masha Allah ƙanwata kin fito amma ki je ya kamar na kira kuma kar ku kulle ɗakin ku. Ku manta da kun tara jama'a. Ta yi dariya ta ce kai anti mai zai sa mu kulle ƙofa? Oho ke kika sani ki dai yi sauri ku fito mutane sun gama taruwa. Ta ce ta a shirya yaran ga kayan su nan da ya Samir ya kawo musu. Ta ce oke yaran aka shirya su cikin dogayen riguna 'yan ƙanana Pink na Pink, namijin da suka yi mai lakabi da Abulkhairu kuwa cikin blue jeans da kuma 'yar karamar top fara kal, yaran gasu tubarkalla sun cika bulbul saboda suna samun nono sosai a wurin uwarsu. Takun da take yi cike da jin ita mace ce ta tura kofar ɗakin gwarzon mijin nata ta same shi har ya watso ruwa yana rike da tawul yana tsane jikin shi. Kamshin turaren ta mai tayar mai da hankali shi ya sa shi saurin juyowa ya duba mata ya zuba mata dukkan namujiyar shi. Alhamdulillah ya furta a bayyane ta karasa kusa da shi cike da yanga sanne da zuwa mai ruhi ta bada da wani irin salon da ya janyo ya saki tawul din da ke hannun shi har cikin ɓargon shi. Man da yake amfani da shi ta jinyo ta fara shafa mai gaba ɗaya ta zartar da tunanin shi da kawai yake yi da idanun shi masu matukar tasiri akan kowace mace sai da ta gama ta janyo singlet ta zura mai sannan ta jiro wani sabon shatunika ta ba shi ya sanya duk yana ta kawai duk yana binta kamar wani raƙumi da aka hana kayan da ke ajiye kan gado wato irin shaddar da ke jikinta ta zarce ta zarce ta warware tana miƙo mai tana maiƙo ta miƙa mai ya sanya sannan ta ba shi wandon ya zama kamar wani ɗan yayi ta ciro wata sabuwar hula zanna ta ɗora mai wow masha Allah gayan fa ya fito ta riƙo hannun shi cikin nata mu je ko riko kukunta ya sauke idanuwan shi kan ƙirjinta Haka za ki fita? Ta kalli jikinta. Ban yi kyau ba ne? Ko biki yi kwalliya ba? Ko biki kwalliya ba kyau kike yi Angel. Ni dai bana so ki fita a haka ne. Kin san abokai kin san na na wajen. Ko ɗazu a jaji ji na jini na ya kusa hawa da naga kowa mata na da naga kowa mata na yake kallo. Kuma yanzu kalli rigar nan ta fito min da kaya na. Ya faɗa tare da ɗora hannun shi a kan ƙirjinta. Mai Angel ba don kar in ɓata miki kwalliya ba gaskiya da sai na shanye jan bakin nan. Ya kai bakin, shi, wayar shi ta yi ƙara. Ya matsa gefe tare da ɗauka. Lafiya malam mutum na tare da iyalan shi kana faman damun shi. Wallahi Kamal kai ɗan rainin hankali ne. Ya za ku tara jama'a ku shige ciki ku kyale su a nan waje. To sarkin mita ga mun fitowa. Ya kotun wayar. Mu je madan, Sabir nake kira. sai da ta koma ɗakinta ta yafo wani farin gyale sannan ya rike hannunta suka fara takawa zuwa harabar gidan Baki wasu na ta sake ganin irin jama'ar da suka cika gidan tab suna fitowa wuri ya ɗauki tafi Ga shi gashi su an jera gadajen yara. an yi musu decoration. Nan take aka fara gudanar da liyafar. Samina hango tare da uwar gidan shi wato Zainab sun buga nasu ankon su ma irin nasu. Husna sai dai kalar irin na su wasu na, sai dai kalar tasu girin. Fatima kuwa ita da Sadiq ɗinta su ma sun buga nasu. A hankali na fara fuskantar dukkanin abokanansu kowa iri ɗaya da matar shi yin ankon. A gaskiya lamarin ya burge sosai, nan take aka fara shirya kowanne tebul da abinci tare da drinks ga namomi kala-kala duk abin da kake bukata shi za a yi sabin ɗinka. Husna ta yi matuƙar farin ciki ganin maman su da ta zo domin ta yi su murna samun ƙaruwar da suka yi. Ta ce Husna kin manta da ni gaba ɗaya ko? Shige da jin kunya ta ce ya haƙuri anti wallahi kira raina ba zan taɓa mantawa da alkhairinki a gare ni ba. ta gabatar da ita wurin 'yan uwanta sun yi mata godiya da irin kokarin da ta yi da su. Kamal ma ya ji daɗin ganin ta sosai, shi ma ba zai taɓa mantawa da alkhairinta ba. An gudanar da taro cikin farin ciki, an raba kyaututtuka ga gift da suka samu na kaya kamar za su buɗe kasuwa. Haka sun anta har ma da su Safuwan ke faman gidansu zuwa cikin gidan, zuwa cikin gidan Kamal, zuwa cikin gidan kamar kuwa abokanan shi ya bi domin komawa jaji. domin yana sa ran za a sallame su gobe. Tarau ya watse lafiya, maman su Dasma ta koma gari cike da alkhairi, ita ma a wata guda ta kawo musu na kaya, iyayensu ma sun yi nasu ƙoƙarin, musamman uban kowa wato wa baba Alhaji. An watse yan barta daga ita sai inna Rabi da inna da inna Habi, ta sa an kawo mata wasu ‘yan dattijai mata guda biyu domin su taya kula domin su taya ta kulawa da yaran da kuma aikin gida. ita kanta ta san tafi kowa sa'ar samun uwa ta gari domin ba domin ba uwar miji ta ɗauke ta ba ta san ko ba ta auri Kamal ba haka za ta yi mata ko ma fiye da haka shi yasa inna amarya ta koma gefe tare da godewa Allah da ya ta da fatala ta kwarai mai zuciyar alkhairi kamar bai sami dawowa ba sai bayan kwana uku da suna ya iso cike da fitina kala-kala don gaskiya ya kai bango bai jin zai iya ɗaukar kwalilin da take yi mai gashi sai kara cikowa take yi kamar da gayya. Kullum ya kira ta sai ya tambaye ta ta samu tsarki yau ma tun a hanya ya fara tambayar ta. Ina fatan kin samu tsarki Dan gaskiya a nake. na yi full tank. Dariya ya bata sosai a ce ko sati biyu ba ta yi ba za a fara fitina gaskiya dole ta kiyaye shi. Kasa kiran kawai ya yi ba tare da ta ba shi amsa ba. Kafin ya iso ta yi ƙoƙarin shirya mai lafiyayyen abinci saboda ta san yanzu yana buƙatar kulawar da sosai kafin ya koma Lagos ya ci gaba da zaman kadaici. Tana gamawa gogora ta yi mata wanka kasancewar yamma yayi sosai ta gasa ta inda ya kamata gefe gefe ga haɗaɗɗen ruwan itace wanda ta dafa mata domin shiga da kakken bagaruwa ga ɓawon malho da kuma ganyen makarya da ƙaro dukan aka haɗa shi da lalle aka tafasa sai da ya sha iska ta shiga ruwan na ratsa kusan tun na ratsa ta kusan tun da ta haihu inna rabi ke mata wannan haɗin ita kanta tana jin daɗin jikinta don tana cin irin matsewar da take yi gashi ɗinginta ya yi saurin warkewa kullum ina rabuna na faɗakar da kullum ina na faɗakar da ita fannin kula da cikinta domin gujewa wulaƙancin namiji haihuwar da ta yi ya ƙara mata experience sosai wajen kula da kanta da kuma mijinta ta dage wajen shan magunguna masu inganci da kuma amfani kwalliya ta tsantsana cikin wani ubansu material material peach color riga da skirt komai ya fito tsaf ga turarukanta masu ƙanshi da kuma kwantar da zuciya. Idan ka kalle ta, sai ka kuma marmarin sake kallon ta. Cikin tsofaffin da ke zama da ita, ta ce, Ena eh kina biki kike irin wannan uban kwalliya? Saukin ta mijin bai gari. Ga ki da yara har uku, ita dai bata ce komai ba, ta zauna ta fara ta zauna ta fara bawa yaranta nono. Allah ma ya taimake ta ba su da fitina. Abdulkarim ne mai ɗan son tsotso sosai, Ga yaran kalla sai murmurewa suke domin ana haɗa musu da lafiyayyar madarar yara domin sauƙaƙa mata tsotsan Suna zaune a falon sai kallon su suke yi, suna zuba magana, suna zuba magana. Ga soyayyen naman ragon da aka soya na suna, suna ci suna zuba zance, ita kuwa hankalinta duk yana kan ƙofar shigowa. Ta matsu ta sa uban ‘ya'yanta a idanu, wata irin sanyayyar ajiyar zuciya ta sauke lokacin da ya sallama da muryar shi mai tafiya da hankalin ‘yan mata. Tun da ya sawo kanshi cikin falon, ya zuba mata idanu yana aika mata da saƙonni? masu wuyar fassara. Ta kalle shi cikin tsananin shauƙin ganin shi, sannan ta dukar da kanta, ta ci gaba da bawa yaran ta nono. Farasowa ya zauna a kujerar da ke gefenta, ya fara gaishe su cikin tsananin girmamawa. Gwaggwara ba ta ce, a'a, mai gida dama kana hanya? Ya ce, i eh, wallahi, mun gama da jaji, yanzu sai komawa Lagos kuma. To Ubangiji Allah ya kiyaye kuɗin nan, ya sa ku gama lafiya. yace amin. Ya mai da hankalin shi wurin yaran shi da ke hannunta tare da sauke idanuwan shi akan akan jajayen na shanunta da suka ci ko bulbul. Tuni idanuwan shi ya fara canza kala cikin rage murya shi ya ce, Madam I am hungry, ya miƙe tsaye, ki kawo min yaran kafin abinci. Ta ce mai to, ta miƙe ta da bin bayan shi, ɗauke da amalkari tana shiga ya karɓe shi, ki kawo min momi na, da kuma Ummul Kari. Ta juya zuwa falon ta kwaso su duka, ta zube mai su a kan gadon shi. Idanu ya zuba musu yana ƙara gode wa Allah domin bai gajiya da kallon su. Ta fara jera mai kayan abincin shi a ƙasan kafet ɗin da ke tsakiyar ɗakin domin ta san al'adar shi ya son cin abinci a sama. Sai ta gama da ta sai da ta gama ta dawo kusa da shi baban yara ga abincin ka zo ka ci. <clears throat> Oke maman yara ya faɗa cikin zolaya ya miƙe tare da tuɓe rigar jikin shi har ma da wandon ya rage daga shi sai sotnika da singlet kallon ƙirar jikin shi kawai take yi kamar kullum ƙara murɗewa yake yi ta juya domin zuba mai abincin bata yawo ne ba ta jiya fisgo ta juwa ƙirjin shi haba madam wannan irin jan aji haka ai sai na ruɗe ko dan sanni da zuwa ban samu ba fa ko dan sanni da zuwa fa ban samu ba ta fara mutsu domin kwacewa ya rike ta taman a jikin shi sai fakin yi min magana zan kyale ki. Ta buɗe baki cike da yanka irin na matar su, sanne da zuwa. No, ba irin wannan nake so ba. Kafin ta yi yunkurin cewa komai, ya haɗe bakin su wuri ɗaya. Ya fara aika mata da lafiyayyen kiss, kamar zai tsinke mata harshe. Ta fara taya shi, domin rage mai zafin duk, domin mai domin rage mai zafin duk da tana ɗarɗar da shi kukan abulkari ya dawo da shi a gigice ya nufi yaron jikin shi na rawa oh babana me ya faru kake kuka, ba ka so dadi ya more ne? Sai da ya ɗan sai da ya lallashe shi sannan ya ce, ki zo ki bashi ya sha, ta ɗan bata fuska, yanzu fa ya gama shan nonon Allah ya fiye tsotso, shi kan fa Allah ya fiye tsotso shi kan, su babu ruwansu, ya ce sorry please, a ƙara mai kaɗan, ta matso gefen gadon ta zauna, tare da zage sai ɗin rigar, ta ciro maman, ya miƙa mata shi, ta fara bashi, gaba ɗaya ya zuba wa ƙirjinta idanu, yana kallon su kamar ya karɓe a bakin yaron ya maye gurbin shi. Kasa daurewa ya matso jikinta ya sanya ta a tsakiyar shi ya ɗora hannuwan shi akan ɗayan ya fara shafawa yana lumshe idanuwansu yana lumshe idanuwansa. Ruhi stop mana ga yaronka ga ka kuma ya manna bakin shi daidai kunnenta. Ai na ma fi yaro na rigima a halin yanzu don haka ki san yadda za ki yi da ni ni ma ina layi. Dariya ya bata ta ce haba dai ai na faɗa maka sai nan da wata biyu. kina so in je asibiti kenan? Kin san yadda nake ji kuwa? Gaba ɗaya na ji bana cin yunwar ma. Ke kawai nake bukata yanzu. Ta kalle shi cike da tsoro. Ruhi, wasa kake yi ko? Allah wasu na kisan Allah wasu na kisan na yi da ni kawai yanzu. Ganin da gaske yake ta ce bari ta je ta kai masu gwagwa yaran. Ya ce ki bar min yara na a nan ban gaji da ganin su ba. Tashi kawai ya yi ya shiga ɗakin yaran. Cikin kayan da suka samu ya kwaso wasu gadajensu ya jera a cikin ɗakin shi. Kallon shi take har ya gama shirya garin ya sanya su a ciki. Dawowa ya kan garin ya janyo ta cikin shi ta fara ture shi. faru yi, me haka? Wet and see. Romansin ɗin da ya fara yi tare da ya rigar jikinta. Jikin shi na rawa ya fara sarrafa ta. Tun tana rogewa har ta fara taya shi. Hauka ce mata yi gaba ɗaya. Oh my angel, yanzu baki ki da tsarki don allah ina ɗaukewa ki faɗa min kafin in mutu. Mutu da buƙatar ki please. Gaba ɗaya ya fita hayyacin shi, ita kanta ta tausaya mishi sosai, a dole ta fara yi mai dabarun da za ta kwantar mai da hankali. Ya ji daɗin hakan sosai, sai godiya yake mata. Dama kin iya haka ba kya yi min? Ta yi dariya, ya ce daga yau dole a riƙa yi min irin, daga yau dole a dinga yi min idan za mu yi. Ta yi saurin mirginawa gefen shi, ta janyo rigar ta za ta saka, ya ce ina za ki je? zan je na in yi wanka. Nan ba bathroom ne? Ko so kike su ga su gane na matse ki? Sai da ta miƙe sannan ta ce, to sai me mutum da mijin shi ya fara ido cike da jin daɗi. Allah mata na oya zo in oya zo in ƙara yi tun da kin sallama. Ai da gudu ta fita ya fara dariya. Ta yi sa'a sun shiga ta yi sa'a sun shiga daga ciki domin an fara kiran sallah. Wanka ta yi ta gyara jikinta sannan ta yi shiga mai sauƙi cikin wata iriyar doguwar riga mai guntun hannu tare da ɗan ƙaramin mayafinta. Ta leƙa su gobe ta gaishe su suka ce ina yaran suna wurin babansu suna bacci. Bari in kawo muku su a ƙyale su ya a ƙyale shi a ƙyale su ya gana da abin shi shi da zai tafi ya bar su ta samu ta sulale ta koma wurin mijinta ta same shi a kan dadduma. yana lazumi sai da ya idar ta gaishe shi ya ce ina jin yunwa madam kin ki bani abinci ta debe shi da wani irin kallo da shi kaɗai ya san ma'anar shi. Ta riko hannun shi, ya miƙe, ta taimaka mai ya cire da labiyar jikin shi, ta daɗe sallayar, sannan ta tashi har zuwa wajen da ta jera mai kayan abincin. Ta buɗe kulolin ta fara zuba mai white rice da ta dafa ta da kayan lambu ta yi wani irin kyau saboda su beans ɗin da za ta saboda su beans ɗin da ta zuba a kai. Ta buɗe ta buɗe ɗayar kuma stew ɗin buɗe ɗayan, ta buɗe ɗaya mai stew ɗin da ta ji namomin kaji, ta zuba mai a kai. Ai tuni miyan shi ya tsinke. Wannan girkin matata ne? Wow! This is delicious! Ya ɗauki spoon domin yanzu ne yunwa ta dawo sabuwa. Ya fara aika girki, yana ba ta labarin aikin shi da kuma zancen ko. To masu sauraro, duka-duka abin da ya sawaka kenan a cikin shirin namu na yau, mai suna rayuwarmu a yau. Sai ku dakace mu zuwa shiri na gaba. Assalamu alaikum.